rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa dubu alihi da sallama hudu da talatin da tara daidai da goma ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 21 cikin jiran giyar kasusuwan karatu littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin al'iraqi rahimahullah a wancan makon al'imamun iraki yana mana magana akan watan matsala ta hadithai waɗanda wasu malamai a cikin manyan malaman hadithi da suka biyo bayan su bukhari da muslim suka caci mukwala hadithan da cewa ba su cika sharuɗan ainihin wasu a cikin waɗanda littafai masu inganci ba a da yake cewa waƙta bisihatin lima kan asnada كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد to anan muka kwana inda yake cewa wa fi sahihi ba'du shay'in qad ruwi mudha'af a cikin bukhari da muslim akwai wasu abubuwa da aka ruwaito waɗanda suke da ɗan rauni mun ji cewa akwai malamai irin su al'imamu dawara kutni irin su al'imamu abu mas'udin da dimashki da ire-irensu abu ali aljiyari ibnu ammar da makamantansu akwai al'imamu Ibn hazmin akwai abubakar da ismaili ya taba raunata wani hadisi a cikin buhari da yake malamai ba su kalli wannan aikin nashi a matsayin abun azo a gani ba domin irin illantawa ce ya nemi yayi da ra'ayi duk da malami ne babba Allah ya gafarta mashi abubakar da ismaili mai littafin al-mustakhraj wanda ya rasu ya shekara 371 ya taci mukwala hadisin nan da aka ci sai na ibrahim a.s zai ga baban shi a ranar alkiyama ya nemi ya je gun Allah dan ya nemi baban ahuwa sai ce wannan hadisin shi yana istinkarin a ce annabi ya faɗa haka to kaga wannan irin magana ce irin ta yanda riga Allah ya gafarta mashi don cewa yaushe shi za a ce ibrahimu wanda ya san matsayin allah da matsayin tauhidi ya je yana neman makafuri rahama tunda ya tabbata annabi ya faɗa ba zai a kawo wannan iradin mu duk da yake fa malam ismaili babban malami ne jama'a wanda a cikin tarjamar sani ma zahabi yake cewa ya yanke tsammani daga a samu malamai na baya su zama sun kamo malaman farko a wajen fil ma'arifati wal a wajen sanin ilimi da hadda domin ismaili da yake mustakhraj ɗinsa na na sahih bukhari mutane cewa suka dinga yi masu na zuga shi dan me za ka yi mustakhraj kai naka kawai ai ilimin ka ya kai a ce kai naka ba tare da ka dogara da na wani ba sai zahabi yake cewa to kuma dogara da yi da na bukhari ya nuna cewa ya san abin da yake ne ya nuna cewa yana da hankali da basira Allah gafarta masa gaba da haka akwai ah, abin nan badruddin zarkashi a cikin annukat ɗinsa shi ma yana da wasu hadisai da ya illanta da makamantansu bayan da muka ji waɗannan da maganganu a kai sai mu ci gaba da inda yake cewa ah, walahuma bila sanad ashiya fa in yuzam musah ah, fasahih aw warad mumarradan fala walakin yush'iru bi sihhatil asli lahu kayuzkaru yace walahuma su bukhari da muslim suna da hadisayya bila sanad waɗanda ba su da isnadi a zahiri cewa walahu ma taglib ne eh, bukhari shine yake da hadisai waɗanda ba su da isnadi mu'allaqat kenan amma muslim yi da su in banda a cikin mukaddima to muslim bai kawo wani hadisi mu'allaqun ba yana kawo shi da isnadin shi koda ba zai kawo matanin ba yakan kawo isnadin eh, ta hanyar abin da yake kawo na mutaba'at da shawahid kamar yadda aka sani to wannan littaglibi ne cewa suna da abin da ba shi da isnadi shiya wasu 'yan abubuwa fa’in yujzam idan ya zo da sigatu jazmi kamar ƙala zakara rawa haka da makamantansu shi ne sigatu jazmi to wannan fasahih ka inganta shi wannan nuni ne zuwa ga zahirinsa inganci awwarat mumarriba ko kuma ya zo da siratu tamrid to irin wannan kuma fala karka inganta shi a yadda yake a haka karka inganta shi siratu tamrid shine abinda zai zama mabniyun lil majhul yurwa yuzkaru wa yuqalu qila hukiya yuhka bukira yuzkaru ruya yurwa masu siga ta tamridi sune siyar wanda suke almabniya lil majhul ah, sawa'un siga ce ta madhi ko siga ta mudari walakin yush'iru bi sihhati al-asl lahu sai dai samuwar shi a cikin bukhari ko muslim bukhari bil akhas na nuni zuwa ga ko da ike yana da rauni a zahirin wannan sigar to ba rauni ne wanda zai yarfar da hadisin ba yana da wani ɗan inganci sai zama ingancin bai kai asalin abin da bukhari ke itimadi a kansa ba ne ko ya zama akwai wata an'ana ko wata 'yar illa ƙanƙanuwa ne to sai ya ce wa yudkaru ah, kai yudkaru wato misalin siga ta tamridi shi ne kamar yudkaru da sauran waɗanda muka ambata a irin wannan siyarwa. Ah, wa in yakun awwalul isnadi hudhif to ah, dangane da waɗannan matsaloli da ya fara shi Uh, al’imamu bukhari yana da hadisai kala daban-daban da ya kawo su a cikin littafinsa waɗanda ba su da isnadoji waɗannan hadisai kala daban-daban uh, uh, sun daɗe suna ba mutane wahala wajen fahimtar abin da yake nufi sai da aka ba ka samu malamai irin su ibn hajarin wanda yake kamar yadda alimamu sahawu yake faɗa a cikin littafin ainihin wato alfatul mughif cewa wa kana shekuna min ahalin istiqra'i tam li kitab al-bukhari malamin ibn hajar yana da cikin wanda suka tsaya suka yi istiqra'i sun karanta sun kai sun kawo ya fahimci ɗabi'ar bukhari da yanayin take-takensa sannan sai aka gane abubuwan da yake nufi da littafin da waɗannan hadisai akwai su sama da dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu a ƙirgen da shi ibn hajarin ya musu a cikin muƙaddima ta hudar ya ce guda 1341 akwai wanda suka kirga su suka wuce haka dangane da lambar da suke ba su kuma kamancin haka su ne ibn hajarin ya yi kokarin kawo musu isnadojinsu ya riwaye su da nashi isnadojin a cikin tagliqut ta'alik mujalladi na biyar mujalladi biyar to akwai waɗanda imamul bukhari ya kawo su a wani wuri babu isnadi ya maimaita su a wani wuri da isnadi akwai waɗanda kuma za a shafa ga baki ɗaya a cikin littafin babu basu da isnadi gama waɗannan su ne waɗanda ake magana wanda za a shafa gaba ɗaya basu da isnadi wasu yana amfani da su ne a matsayin tarajim babu ƙaulin nabi su ɗane salama kaza wasu su kuma yana amfani da su ne a matsayin ƙara ma tarjamar wato fassara ko ya ƙara fito da abin da yake nufi fili ko ya faɗi wasu abu da ke goyon bayan abin da ya karkata zuwa gare shi in ya ce babu kaza kaza kaza kaza sai ce wa qala na biyu alaihi salama kaza da sigatul abin nan sigatul jazmi sai kuma kaga bayan sigatul jazmi kai tsaye yana iya cewa kuma an anhu kaza yana yana gwama sigatul jazmi da sigatul da a karkashin tarjama da wanda wannan ma sai da aka mashi fasara cewa eh saboda ka'idar ba a ce ma abin da bai inganta daga manzan Allah wa ƙala ba wanda kuma ya inganta ba a cewa wakila wanda kamar yadda nau ya faɗa a cikin takarib da kuma imamu suyuti a cikin littafin tadribun rawi wa min qablihi ma ibn kaikin a cikin mahasin al-istilah kai cewa malamai da dama daga cikin malaman da ba a hadisi ce har su ba malaman fikihu malaman tarihi malaman lokal arabiya da dai sauran malaman da ba hadisi ne asalin su ba sun lalata wannan ka'idar gabaki ɗaya kana karanta shuruh da mutawalat zaka yi ganin hadisin da ke cikin bukhari sai malami ya ce waruya to wannan ta'annuti ne hadisin da ke cikin mawdu'atul kubra ta ibnu jawzi sai ya ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta'annuti ne malaman hadisi suna jin zafin wannan saboda amfani da istilahat wanda suke basu dace ba domin shi malamin hadisin ya ga an ce ƙala to yana sa ran wannan tabbatacce ne in ya ga an ce ruwiya yana sa ran wannan bai tabbata ba ne sai zama su kuma sauran malamai suna yin a wannan hulɗa da ƙala da ruwiya ba tare da lura da abin da suke magza na ma'anarsu ba amma bukhari ya kula da wannan a ƙarƙashin tarajin ɗinsa baya ga wannan kuma yakan kawo watin wani lokaci ba zai ambaci kai tsaye zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo miki sai ya ambaci mutum daya ko biyu sai ya ambaci tabi'i ko atba'u tabi'ina ko sahabi sannan sai ya jona daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali sai ya ce wa qala wa qala amru bin dinar an hisham an kaza ko wa qala urwatu an aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuzkaru an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaga wani lokaci sahabi wani lokaci tabi'i wani lokaci atba'u tabi'ina duk yana yin waɗannan to sai ba mutane ayyuka iri daban-daban me yake nufi da waɗannan kuma gashi yana cewa ma adkhaltu fi kitabi hadha illa ma sah ban shigar da komai a littafin nan nawa ba sai abin da ya inganta to shine sai aka samu a ainihin wato wasu malamai suka ce kawai to duk abin da ya zo da sigatun jazm to a karba duk abin da ya zo da sigatun tamridi kar a karba to wannan magana ita kanta ne sada ala itlaqi hadid da yake haka ainihin wato malam Ibn salahi ya faɗe ta kuma iraki ya goyi bayan shi anan amma idan ka koma annukat al ibn salah za ga Ibn Hajirin ya haɗa maganganun ya warware su cewa gaskiya saboda Allah ba ko ina ne hakan take ba ana samun sigatu tamrid ta zo kuma ya zama abinda aka ruwaito din a wajen hasanun ne ko sahihun to amma anan kuma za a samu latifa wacce ta sa bukhari ya haka ko dai ya zama riwaya ce bil ma'ana ya dunkule ma'ana hadisin ne ya kawo shi me kun yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza kaza kaza kaza manzo Allah yace ce ayi kaza ka ayi kaza ka ayi kaza sai sai ce an maro ruwaito cewa annabin na hana kaza ko mun gani kamar misali manzo sai islama ya ce la tasumu yawm as-sabt misali kagan lafazin shi kenan la tasumu yawm as-sabt to idan zai ce ne wa yurwa annabi sallallahu alaihi wasallama annahayu an siyam yawm as-sabt kaga ya kawo shi da ma'ana ne ba lafazi ba ko to irin wannan ba zai ce kala ba akwai irin wannan akwai kuma irin wannan ikhtisarin da yake ya rage girman hadisi? akwai kuma ishara zuwa ga cewa ya riga ya kawo shi a gaba ko zai a can baya ko zai kawo shi a gaba da cikakken lafazi to nan ma sai ya kawo shi da siga tuttamrid ko kuma ya zama bai cika sharadin shi bane duk yana yin ire-iren waɗannan kaje za ga ibnu hajarin ya bada misalai akan haka kamar riwayoyin bahzu dan hakim an abihi an jaddi yana yin talikin su kamar ni talikin eh, riwaya inna allaha haqu an yustahya minhu kaga eh, isnadi ne wanda yake hasanun malama hadisi duka suna kyautata isnadin bazu dan hakimi an abihi an jaddi amma sai ya kawo shi da sigatu tamrid da sigatu eh, abin nan kai sigatu jazmi kuma kuma hasanun haka yana iya kawo sigatu jazmi ta zama kuma dha'ifiya ha ila yau mu kiyaye wannan kamar inda ka je ya ce an ƙawus ƙala mu'adu an ƙawusin ƙala mu'adu haga sigatul jazmici ce ƙala amma kuma akwai illa a wajen domin ya tabbata ƙawus bai gamu da mu'azu to yakan kawo wannan don ya bayyana maka sai kawo da lafazin ƙala ba zai ce ƙawus ya ce haddasa na mu'azu ba cewa da ya ƙala ɗin nan ish'ari cewa akwai inkiɗayi a wajen domin ƙala ba ta nuna ittisali kamar yadda ce ana samun sigatu tamrid ta zama kuma hadisin ya tabbata kamar yadda ake samun sigatu jazmi ya zama kuma bai tabbata ba saboda waɗannan iskaliya ɗin to ana iya samun kuma sigatu tamrid ya zama kuma ya inganta ya zama sahihi ne ko hasan kamar yadda ya ce misali wa karo an salimin an ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallam la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mustamin a cikin kitabuz zakati kaga wannan riwaya ce tabbatacciya hasan al-imam at-tirmidhi ya fitar da ita amma sai ya kawo ta wa yuzkaru an salim akwai kuma riwaya sahiha dake cikin sahih muslim shi kuma ya allaka ta na hadisin as-sa'ib ibn yazid na cewa wa yuzkaru annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a suratal mu'minina fi salati fi salati subhi wannan riwayar muslim ya fitar da ita a cikin kitabu salatul musafirin, shi ko Buhari da sai allaka ta sai ya kawata da siratul tamrid amma kuma sahiha ce da ibn ya kawo misali akan wannan siratul jazmi wanda ake sa ran komai ya zama sahihi amma ana samun abin da bai inganta ba sigatul tamridi wanda ake sa ran komai nata ya zama za'ifi amma kuma ana samun wanda ya inganta da haka kenan kowanne daga cikin su ba za a yi hukunci keke da keke ba sai an bi sawu amma inda ya kawo sigatul jazmi yana kwantar da hankalin mutane cewa wannan yana da asali inda ya kawo sigatul tamrid to ba za a yi karhin shi gaba ɗaya ba sai an bi sawu a ilmance me yake nufi da ita ina fata mun gane wannan ibnu hajarin ya ƙara waɗannan bayanai sosai sosai a cikin littafin ainihin wato annukatu al ibn salah daidai inda ibn salah ya wannan magana ya ba da labarin cewa kuma malamin sa iraki ya ƙara sharhi a kanta shi kuma sai ya ƙara nashi sharhi to shine sai ke cewa wa in yakun awwal al-isnad huzif ma'sighatil jazmi fa ta'liqan urif wa in yakun awwal al-isnad haka ba a karanta shi nan da naqal awwal al-isnadi wa in yakun awwal al-isnadi huzif idan ya zama farkon isnadi shine aka goge ma'asigatul jazmi kuma da sigatul jazmi da cewa qala ko zakara fa ta'liqan urif shi yake ce mataliki abinda yake nufi da wannan idan ya zama al-Imam Bukhari ya cire mutum daya ko kuma a farkon isnadin ya ce qala irin yadda yake cewa qala din suna nan da yawa kuma sai zama malamin da Bukhari ya ce qala daga gare shi malamin shi Hisham ibn Ammar Ahmad ibn Hanbal Ali ibn Abdullah ibn al-Madini ali ibn al-ja'di abu nu'aym ga sunan da yawa suna nan burjik a cikin littafin qala mu gane kuma akwai bambanci tsakanin qala din da kuma qala lana wani lokaci kan ce qala lana ko li ko zakara lana to idan yace lana din nan ko li tawarware dan wannan babu iskali cewa shi aka gayawa me yasa yake optin yake zaben ya ce ƙala maimakon haddathana ko makamantanta tiyata. na farko an gano cewa idan malami ya koya mashi karatu ba a cikin majalisin makaranta ba to bai cewa ƙala ba bai cewa haddathana sai ce ƙala shine zaman fira ko muzakara ko a halin tafiya ko a halin fatawa ko dai wani majalisi wanda ba formal majalisi ne na karatu ba to zama da malamai inda aka zauna sai sun kawo karatu kamar yadda kasan, san dinda kawo da yan siyasa sai sun kawo labarin siyasa inda ka zauna da da yan kasuwa dinda aka zauna sai sun yi labarin kasuwanci fa kullu ina in billazi fihi yamba kowace ƙwarya tana kanshi ko warin abin da ke cikin ta to ya zauna da malami ko suna halin tafiya ko halin fira ko wata sabga sai zance ya kai zance har a jawo isnadi a ji hadisi to idan ya ga ya buƙatu zuwa ga wannan hadisin a cikin sahihɗinsa to sai ce qala li hisham ibn ammar ko qala li ahmad ibn hanbal ko wa zakara lana ali ibn al yana yin wannan to wannan ba ta da matsala amma idan ya ce kawai qala hisham ibn ammar qala ahmad ibn hanbal to kuma sai aka samu a wasu wurare yakan yi riwayar waɗannan daga waɗannan malaman bil wasita malamin shi amma a wani wuri kuma tsakanin shi da malamin ana samun mutum daya to wasu masu gaggawan neman kurakuran bukhari suka ce to yana da cewa inda ya ce kala din nan to in kida'i ne wasu ma suka ce tadlisi ne ina ba ta mun gane wani. suka ce in kida'i ne lalle lalle akwai gaba da ra a ce wannan mu'allaki ne daga cikin wanda suka faɗi wannan magana akwai ibn da kake al-aid akwai al mizzi akwai ainihin al al-zahabi malamai da dama sun tafi akan cewa al-imam mai littafin uh, jam'u bayna sahihani abdul haqq al-ishbili duk suka ce to irin wannan ta'aliki ne ko da yake malamin sani amma wasu malamai daga cikin muhaqqiqai suka ce a ba zai yi ba ai bukhari ba a taba sanin shi da tadlisanci ba abada ai da gaskiya abin da yake sannan kuma waɗannan mutanen malaman shi ne da aka san shi da su aka ya zauna da su sannan hadisan an same su da wasu isnadoji cikakku a wasu iltafan na shi ko a wasu iltafan na wasu da suka yi su da makamantansu da haka babu Ishkali ko kada aka wannan hadisa irin su ne za mu ga mu ji hadisan ma'azif da ibnu hazmin ya yi ƙoƙarin ya raunata an samu wata siga kwaya daya da bukhari ya kawo a cikin littafin sa wadda siga sigatul ijaza inda yace abin nan wa kataba ilayya bashar muhammad ibn bashar kataba ilayya muhammad ibn bashar qala haddathana kaza kaza kaza shine wannan hadisin na albara'u wanda wanda ya yanka dabban layyarsa ranar sallah kafin a dawo idi da ya ce muna da bako mun kosa mu ba shi abinci da nama na sallah sai muka yi marmazan muka yanka dabba muka fa aje idi manzo Allah ya ce wannan yanka bai ba sai an sake hadisin yana nan a cikin cikin lamba ta 6600 da lamba 73 ina fata mun gane to wannan shi kaɗai ne irin shi a cikin Bukhari wa kataba ilayya muhammadu ibn Bashari haka da aka yi fara isnadin kataba ilai muhammad bin bashari qala hadathana fulanun kaza kaza kaza kaza har zuwa karshen isnadin hadisi ya tabbatacce muslim ya fitar da shi walau ila akhirih to in yace yace ko kuma ya zama ya yanke isnadin har zuwa karshe shine ya cire mutum daya ya cire mutum biyu har zuwa karshe ya zama kawai ya ce anin nabi sallallahu alaihi Salama, amma allazi li a azayu biqala fakadhi an anat aji magana amma wanda ya danganta zuwa ga malaminsa bai kala ya ce kala fulano ya zama malaminsa ne fakadhi an anati zai zama kama an ce. to an ana kuma ana mata hukunci ne gwargwadon irin mutumin da yi ta idan mutumin mudallisi ne a ce akwai matsala idan ba mudallisi ne a karba ko shi magana iraki kenan sai kuma magana waɗancan da suke ganin lalle akwai yi. ka khabaril ma'azi yace kaman hadisin nan na bayani akan cewa ya ati nasu min ummati yasailuna al-hira wal ma'azifa ha bi ghairi ismiha za a yi wasu mutane karshen duniya cikin al'ummata suna halasta al zina wal ma'azifa da kayan da kayan kaɗe-kaɗe ha bi ghairi ismiha za a dinga su da sunayen da ba nasu to anan ne wannan yana cikin kitabul ashri ba na bukhari bukhari ya ce ne qala hisham ibn ammar hisham dan ammar ko malamin sa ne bukhari ya rawaito hadisi akalla guda biyar daga gare shi a cikin sahih bukhari akwai biyu da yace haddathana guda uku kuma suka zo da irin wannan siga ta qala hisham ibn ammar na fata mun gane da ibn hazm ya zo nan ya ga isnadin qala hisham ibn ammar haddathana sadaqah ibn khalid qala haddathana abdurrahman ibn yazid ibn jabir kaza kaza kaza har zuwa karshe sai kawai yace wannan isnadi ne za'ifi, bai tsaya a nan ba Ya ce, kai wannan isnadin ma na ƙarya ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibnu hazm yana da jasara Allah ya gafarta mishi malamai suka yi mishi ta aka suka mai ta suka yi ta maganganu suka ce wannan ya daga cikin eh, abin nan ɗin shi eh, eh, dode kwakwalwar shi da zahiriyancin shi wannan yana daga cikin kaza maganganu masu zafi ka karanta malamai suka faɗa kai karanta ko da shekul Albani a cikin radin da ya mishi haka duk malaman da suka sharhin littafin da sauran sai da suka bayyana jahilcin da ibnu hazm ya samu kanshi ana wato ibnu hazmin jama'a mun sha magana akan shi Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta babban malami ne mutum ne da Allah ya mishi irin abin da ake cewa ya tawakkadu zaka'a yana da kwakwalwa kamar ka ce irin yadda suke cewa duk jikin shi kwakwalwa ne ba wai a iya cikin kanshi bane duka jikin shi kwakwalwa ce <laughs> kaga kamar ta mai yawa kenan ko to amma sai ya samu kanshi a cikin kunci shine akwai karatukan da ya koya irin koyan da ake yi irin yanzu na zamani koyi da kanka wanda matsala ce ibn hazmi ya samu wannan matsala haka Al'imamu imamu abdurrahman ibn al-jawzi ya samu wannan matsala shine zaka ji suna ce mishi suhufiyun malami ne mai daukowa daga littafi zuwa yake kawai ya yi amfani da kwanduwar binciken shi kawai ya binciko to zai iya samun abubuwa da dama da zai samu kurakurai a cikinsu waɗanda wasu guidance ke bukata kawai na malami a cikin rabin minti ko minti daya amma zai iya awa biyar yana karatu kuma ya kuskure a cikin fahimta abu duk mutumin da ke karatu da kanshi zai iya samu wannan kamar yadda ka san wanda zai tafiya ya je garin da bai san hanya ba in ya tambaya sai a nuna mashi hanya a ce nan ne amma ya ci gaba da amfani da kwakwalwarsa da hankalin shi ko tunanin shi sai ya dogo tafiya ya zama kuma ashe ba akan hanya garin ya yake ko to ibn azim ya samu irin wannan kurakuran da yawa a cikin littafansa wanda suke nuni zuwa ga suhufiyanci ba fa wai dan bai yi karatu aslam ko kuma gaba ɗaya ba shi da malami ba a'a yana da malaman amma wasu fannoni ne ya kuntatu ko dai malaman suka mishi rowar karatun saboda gabar da ke tsakanin shi da rikicin da suke da su ko kuma babu irin wannan karatun ko ilimin a kusa da shi amma kuma ya buƙatu zuwa gare shi sai ne mu littafi ya karanta to haka ibn al-jawzi ibn al-jawzi zahabi a cikin tarjumarsa yake cewa da za a dawo da ibn al-jawzi duniya a bashi rayuwa tsawon rayuwar da yayi shekarun da yayi a duniya 78 ko wani abu a ce kai an bashi wannan rayuwar ne ya gyara kurakuran da yayi a cikin tafin shi ce ba zai iya ba ma'ana babu yarinta babu bacci babu duk wani abu kawai a bashi iya wannan shekarun a ce kawai ya zauna ya gyara kurakuran da ya a littafin shi ce wanda zai ba zai iya ba saboda ibn jauzi yana da littattafai da yawa an lissafa an yi estimate na abin da ya rubuta a shekara 78 da ya a duniya kuma bai fara rubutu ba sai da ya wuce shekara 30 amma da za ka raba shekarun shi in nan ka yi divide by adadin aura kudin da ya rubuta an samu cewa a kullum yana rubuta takarda 40 ne kuma gani yawan takardun da ya rubuta da ya bari wannan tun ya bar duniya suka yi wannan kimar to a ce kullum ya rubuta takarda arba'in tun daga ran da aka haife shi ba tun daga ran da ya balaga ba to in ya dawo duniya ba zai iya gyara wani takardu arba'in ne kullum har ya mutu Allah ya gafarta mai da haka sai dai a ita takardun da ta shi isa gashi nan a cikin uh, mawdu'atul kubra yana da wannan kurakuran a cikin zadul masir na tafsirin sa ya ma ba da labari da kanshi cewa tafsirai ya aje kala daban-daban yana ta kwafa yayi na shi zadul masir da ƴaƴan shi suka roke shi cewa ya musu tafsiri wanda zai wadatar musu daga yawan tafsirai gai na mujalladi biyar haka littafin ainihin sadar khatir haka ga sanar tafai da dama waɗanda suke suna da kima ilimi amma kuma suna buƙatar malami wanda ya san abin da yake sannan ya ci more su shi sa shi ma da irin wannan jasara har ya kai ga raunata hadisin sahih muslim da cewa hadisi ne na ƙarya shi nan da suyuti yake cewa fi kitabi ولد الجوزي ma ليس من maudu’i hatta wuhima. min as-sahihi wadh-dha'ifi wal-hasan jama'tuha kitabi al-qawl hasan wa min gharibi ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahihi muslim yace a cikin littafin dan gidan jauzi akwai abubuwan da dama ba mawdu'at bane hatta wuhima har ya rudar da mutane min as-sahihi wadh-dha'ifi wal-hasan jama'tuha suyudi yace na tattara su kitabiyal qawl al-hasan al-littafi na mai suna al-qawl al-hasan fi dhabbi anis sunan wa min gharibi ma tarahu fa'lami da gaskiya abin da zai baka mamaki idan ka gani shine fi hadisin min sahih muslim dake kuma Allah sarki ne wanda yake mabuwayi shi ma su yi irin wannan mutum shi ma bai gaza ibn dozi a wajen irin wannan kwakyarancin wato su yi lokaci kamar ɗan ɗariƙa ma yake Allah gafarta mai don su yi zaka ga shirme da dama su yi ya goyi bayan shi maulidi ne kaza ne carbi da sauransu saboda irin yanayin inda ya taso sannan kuma a cikin karatun da ya din da kwafi-kwafin da ya yi akwai abuwa da dama da ya lakabata su a cikin littafin shi aljami'ar sagir da makamantansu in ka karanta mukaddima da albani ya masa to za ka ga irin yadda abuwa suka faru allah da ya gafata musu gaba da duk wani ya nuna maka cewa dai mutum dan adam tara yake baya cika goma kuma ba a mutum hukunci da kurakuran da suke za su nutse a cikin kogin alkhairansa za a mishi eh, abin nan uzuri a nemi Allah ya gafarta mishi da sauransu to wannan fa jama'a a zamanin su kenan ma ba a zamanin da ake ba ilimi kima wanda tun farko Abdurrahman ibn Mahdi yana cewa da zai samu hali sai ya sa an zane warraquna wanda ake biyan su kuɗi su kafe mutane littafai aikin su kenan kamar yanzu a ce masu photocopy wanda ba ruwan su ko dubu nawa kake so su maka za su ma sai ya sa an zane su saboda su ne agent na ɓarna. to balantana kuma yanzu ga su google nan ga su wane ne da sauransu komai yanzu kawai kowa yana ganin yana da authority akan ya bincika ya faɗa ya san yadda ake ko bai sani wani ma wa'azi zai yi amma sai dinga ce maka algata malam da Allah daidai wannan daidai kalma kaza wala da malam albani yana faɗa mamaki nake ashe da gaske ne sai kuma yanzu ake mana irin wannan saboda kuma dakikanci mutane sun ɗauka mamu malamai ne sai mutum ya maka voice note a abin nan a mai sunan shi a whatsapp kawai ya ja hadisi ya ce daidai kalma kaza ita ce kawai matsalar shi ya iya sauran saboda sauran gama garin larabci kuma wa'azi zai ba bai koya ba kuma wa'azi zai da wannan da masu jin so mutane su bi kasadin malam albani kasadin malam jafar kasadin dr ahmad shi nan sai su bi su ma da haka suke tafsiri duk waɗannan yan mahabba dabba ne fa jama'a su suke kawo barna a bayan kasa su ne irin su Muhammad Yusuf mutum wai sai ya aiko maka da text na larabci wai ka fassara mai in aka mutu ya aiko ɗaya ka fassara mashi ya aiko na biyu ta sai na ce wai lafiya dai mai kake da wannan abu ya ce wallahi malam ina kanta da wani tafi ne mai suna ka bace amma ko baka iya shi ba kullun sai an fassara ma kalmomi jiye jiye wani ya min message wai alaga ta malam da Allah waɗanda tafai ne mutum zai karanta ya koyi rukuya ya koyi islamic medicine sai na ce ah malam karantawa kuma haka ina na ce mashi ya ce eh mana malam na ce ah kana ganin zai mutum ya zama likita hanyar kan tafi medicine sai ce ya ba zai bincita wannan ma ba zai yi ba shi kenan sai ban magana shi baya bukatan malami a gaya mashi ko littafan bai ma san su ba littafan da zai karanta wai ya koyi likitancin musulunci na rantsa da Allah jiya aka yana cikin waya yana cikin waya ta dinnan blackberry ayo jiya jiya na aka yi wannan latest ne na ta mamaki ni ma ban san su ba littafan wanda za ta koyi karanta ka koya baya mai kun yace ina zai samu malamin da zai koya mashi yana so ya koya da to duk mutane wannan ba ci larurar su ba sun fi son malanta da abinda suke tsammani a matsayin dividends din malanta abinda suke tsammani cewa dividends din malanta ne shi suke so kawai ba wai wahalar da ake yi kafin a samu sun fi so mutum zai iya zama soja ne ba tare da ya je training a gidan sojoji ba kawai ce na ki sai da uniform da bindiga shikenan ya zama soja haɓa jama'a to wannan duka jasara ce musamman da ta faru a yanzu wannan zamanin in kana duk wanda yake mu'amala social media ya san wannan za ka ga abu wanda ya ta'arifu wa tunkir wani kuma daga ma accounts ko daga rubutu ko daga muryar mutanen da ake musu tsammanin cewa sun san abin da suke ko kuma suna da kan gadansu ba a hankali a ce annabi ya ce kaza ai kaza shine kaza kaza kaza kaza ga sanan iri daban-daban malishi tana san ku ne ku fama da wannan da wannan ta'annatin wani lokaci ka ji kamar kai kuka wallahi to din me ke jawo mutane shine dogaro da asalin sos din da ba ba na ilimi bane yanzu kaga ko a ai ba a yadda mutane su dinga zuwa google kawai suna kuko karatu ba za a ce is an unauthorized source ba abin dogaro ba ne saboda abubuwan da ake zuba a google fa kowa na iya zuba abin da ya ga dama google ya ɗauko ya ce maka karatu duk hayaniyar da ake a duniya a gurin google karatu ne kawai masu kamfanin su kudi suke nema ka ce karin tarihin google ba ka sani ba khidma ce tijariya akthara ha khidma ilmiya khidma ce tijariya akwai wani course da na koyar da wasu ɗalibai a jami'a akan akan amfani da information technology wajen bincike sun firgita da na musu wannan karatun akan google fa ba khidma ce ilmiya ba khidma ce tijariya da haka suna ma da son kai wajen result da za su baka ta yi wani lokaci result da za su baka asalin mai kyan yana can wajen dubu uku amma saboda wanda suke kawo a saman nan partners ɗinsu ne na kasuwanci sai su kawo su a sama su ne a saman ka'imar amma mutane kawai suka duk abin da google ya gaya musu kawai shikenan google ɗin nan fa kawai wasu matasa ne guda biyu suka hada kuɗi suka suka suka hada eh, saba ɗinsu suna da kuma wani wizard da yake synchronizing musu abubuwa suna tattara sunayen site site site a cikin wannan database din da zaran kai aika da tambaya abinda zai ronin kawai duk ina ne akwai irin wannan kalma ina ne akwai irin wannan phrase ina ne akwai irin wannan jumla kawai zai yayi mu gaba ɗaya kawai da zaran ka ce kawai who is the Nigerian president between 1970 and 75 misali da ka ce mai haka kawai zai fara duba a cikin tukullama bayanansa ina ne akwai Nigerian president ina ne akwai 1970 ina ne akwai duk inda kalmar suke da linkin kawai sai ka taro maka to har mutane ma sun kai ga suna tambayan google ma abin da yake ma abin abin kunya ma abin abin abin nan abin abin ban mamaki ma wani sai ya tambaye google ma me ma'ana kala sai ka gani kala zakara dinnan da muke fara wani sai ya tambaye google Allah shi kyautu da jama'a mu guji suhufiyanci yin karatu koyi da kanka mu guji shi akwai abin da tabbas mutum zai iya karantawa da kanshi amma akwai abin da tabbas yana buƙatar watin ya samu wanda zai sa shi a guidance ya iya wannan abin sannan sauran bincike da neman fawa'idu yana iya wannan amma a ce kwata-kwata kai ne malamin kanka a wannan halaka ce gaskiya Allah ya tsare mu shedan shine hausawa suke cewa shedan shine bai da malami in ji hausawa ko lillahi darro to ah, ka khabaril ma'azifi kaman hadisin al ma'azif la tasghal ibn hazm al mukhalif yace karka karka saurari magana ibn hazm wanda ya saba wa gaskiya karka saurari shi babun abai ana saurari shi bane sam ibn hazmin ah, sunan shi ali ibn muhammad ibn sa'id ibn hazmin hazmin din kakan shi ne na hudu Eh, ya rasu za shekara 456 ne a tsakiyar karni na biyar kenan mutumin kasa andalus ne eh, baban shi eh, malam muhammad bin sa'id minista ne ma a zamaninsu amma daga baya juyawar duniya ta sa har an kama su an kwace musu kudadensu an kulle su a gidan yari sun fuskanci ibtila'i daga ba shi bin hazmin din ma aka kore shi a garin aka kwace littafansa inda ya rayu ma ya rasu yanzu ba kasar andalus ba ne kasar portugal ne duk da ke makwabta ne da andalus su da ainihin wato kasar kurtuba da babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta amma da ya yi wannan kuskuren kaji ya ce la tasgi kar ka sake ka saurari ibnu hazmin kar ka ji abin da yake fara ga yana kasa yake cewa alma'azif alatul malahi kayan kiɗe-kiɗe sawakon na busawa ne ko kaɗawa ko bugawa wato da sarewa kenan da jauje da da abin nan da garaya da makamantansu la tasgha bi fathi la tasgha ne ko la tasgha bi fathi ta'i wal kama fi sa'irin nusakhi ay la tamil karka karkata zuwa gare shi kama fassarahu fi hamish al asl wa minhu qawluhu ta'ala wa litasgha ilayhi af'ilatu alladhina la yu'minuna bil akhirah ay ay la yu'minuna bil akhirah wannan shi ne jama'a bayani dangane da abin nan ƙala da zakara da bukhari ke faɗa game da malaman shi idan aka ji ya ce ƙala to za a lissafa ta a matsayin mutasiri ne inda ya malamin shi sai dai wata larura ta sa bai kawo shi da haka ba kamar wancan hadisin na abu huraira na kisan wannan da ke zuwa yana satan abinci shaidanin nan shi ma da ƙala bukhari ya kawo ta bai kawo ta da haddasa na ba suna nan da yawa in ka je kabo imamu da sayin bukari za ka yi ta ganin su kala daban-daban dukkaninsu ba ka iya yin hukunci a kansu sai ka nemi mai malamai suka ce a kai ko malaman sun gama tattaunawa a kansu sun yi bayanai dalla-dalla a kai shi ne cewa kala da ƙala lana to kalalana lana ba ta da matsala ita kwata-kwata amma kala tana nuni zuwa ga ittisali sai dai ya zama ko dai ba a cikin makaranta aka gama bukari shi ba ko kuma ba ba abin nan bane ba ma'ana muzakara ce a cikin muzakara ya ji wannan karatun sai ya bukatu zuwa gare shi sai ya kawo wani kuma ya kawo shi a wani wuri da isnadin shi mutasili sai ya bukatu zuwa ga maimaita shi a nan wajen sai ke maimaita shi da irin wannan siga na mai rikaci da maso Mm.

a yana nufin wanda za a karba kai tsaye a matsayin a matsayin karbabbe shine in ta jazmi amma ba yana nufin sigatul tamrid ba taliki bane yes walau ila akhirih da ya zama ya cire isnadin har zuwa ƙarshe ya zama kawai annabin aka aka bari shi kare sallallahu alaihi wasallam ba a ba a ambaci sauran abin da ke baya ba eh walau ila akhirih kaga ai can wa in yakun awwalul isnadi kuma wa in yakun ila akhiril isnadi khusif a gani yana ganin sai mu saurara ana sai Allah ya kamu a mako na gaba insha Allah saboda kan gaba ne sai mu tashi akan fadin shi naqlul hadithi min al-kutubil mu'tamada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk